كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة رمضان hijira uku goma ga watan hudu 2022 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi tun daga kan aya ta shida zuwa aya ta 203 duka mawdu'i ɗaya suke magana akai na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يزد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اذكر الله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى أتكين وطنن آيوي دمك سورارا تندق آية تقريدا تسئن دشدا zuwa aya ta ɗari biyu da uku Allah ta'ala yana mana bayani akan aikin hajji yanzu mun gama bayani akan azumi wanda shi ma yana cikin rukunan musulunci guda biyar yanzu kuma za mu shiga bayani akan aikin hajji wanda shi ma aikin hajji yana cikin rukunan musulunci guda biyar ya tabbata cewa aikin hajji yana cikin rukunan musulunci ta hanyoyi guda uku hanya ta farko da shaida alkur'ani mai girma cewa hajji yana cikin rukunan musulunci walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ta'ala ya wajabta wa mutane aikin haji amma ga wanda ya samu iko wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin wanda ya kafirce yana da hali yana da iko yana da lafiya yana da dama hanya lafiya kalau ya kiya je ya sauke aikin haji to Allah wadatacce ne ga barin talikansa baki daya sannan wa azzintin nasu bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli zamirin ya atina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wannan aya ita take tabbatar mana da farkon fara aikin haji cewa ya fara ne daga zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan ya gama ginin ka'aba sai allah ta'ala ya ce ka yi shela ka yi kuwa jama'a su taho domin su zo wannan guri mai alfarma mai daraja sannan ya tabbata a hadisi lokacin da mala'ika jibrilu ya zo yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil islam a cikin rukunai guda biyar na musulunci da annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana wa mala'ika jibrilu yace wa anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila daga cikin rukunan musulunci ka je kai aikin haji idan ka samu iko da damar zuwa sannan a hadisin abdullahi dan umar wanda imamul bukhari da muslim ya rawaito annabi alaihi salatu wassalam ya ce buniyal islamu ala khamsin daga ciki hajjul bait akwai zuwa ɗakin Allah mai girma sannan malamai sun yi ijma'i akan cewa aikin haji yana cikin rukunan musulunci wanda ya zama wajibi akan wanda ya cika sharaɗin aikin haji ya je ya sauke wannan farilla ta aikin haji to aikin haji kamar yadda muka ji ya fara daga zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu bayan allah ta'ala ya umarce shi shi da ɗansa annabi isma'il su gina ka'aba ko kafin nan wannan guri daji ne sahara ce tsakanin duwatsu babu wanda ya fara zama a gurin sai Allah ta'ala ya kaddari gurin ya zama babban birni kuma ya zama cibiya ta addinin musulunci sai Allah ta'ala ya sa wani abu ya faru a cikin family na annabi Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam matarsa ta farko sunanta wato ne saratu sunan matarsa ta farko sara matarsa ta biyu hajara to wannan mata ta farko da ita annabi ibrahim ya zagaya duniya har ya kai shi masar a nan masar lokacin sarkin masar na lokacin yana da wata al'ada mummuna shine in aka yi bako ya zo da mata to sai sarki ya kwace matar shi kenan iya abin da zai ma kenan za a baka masauki za a baka abinci za a kula da kai amma za a kwace ma mata annabi ibrahim bai san da wannan al'ada ba ya shiga masar da aka zo aka kai shi masaukinsa daban sai aka kai matarsa ita ma masaukinta daban sai kuma matar take samun labari cewa wannan sarki al'adarsa shine ya wa mutum mata don haka sai sai sallah sai addu'a ta ce ya Allah ina tawassali ina kamun kafa ina roƙonka inda kasan na yi hijira na baro yankinmu da ƙasanmu saboda kai Allah kada ka ba wannan kafiri nasara a kaina haka wannan sarki ya shigo ɓangaren da wannan mata take ya kai hannu zai taba ta sai hannun ya kambale ya sake kai hannu zai taba ta hannun ya kambale sai ya koma gefe ya ce wannan ba mutum ba ce don haka ai maza maza a sallame ta ta kasar ita da mijinta don haka aka sallame su har ma a ciki ya yi mata kyautar dukiya kuma ya kawo baiwa ya ba ta ita ce hajara to sun dade tsakanin saratu da annabi ibrahim ba ta haihu ba don haka sai ta masa karamci irin nasu na matan annabawa ta ba shi wato hajara annabi ibrahim ya yanta ta kuma ya aure ta bayan ya yanta ta ya aure ta sai kuma amarya ta samu ciki gashi uwar gida ba ta haihu ba sai kuma kishi kumallon mata ya taso yawwa ko a wani gida akwai shi so da aka sai ta cewa annabi ibrahim lalle ba ta bukatan ta dinga hada ido ko zama guri daya da ita da saratu da aka ita da hajara da aka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam dama kuma allah ya kaddara wani abu zai faru sai wannan kishi na saratu ya zama dalilin barin hajara yankin da suke zuwa yankin bakka ko makka zaka an ibrahim alayhi salatu wassalam ya ɗauko matarsa hajara da jaririnta a goye an ce daga wannan lokaci aka fara yin goyo kuma aka fara yin majanyi wato ta yi majanyi ta ɗaure ta goya ɗan suka kama hanya da ɗan kwandonsa na kayan marmari a hannu bai tsaya ko ina ba tun daga yankin sham ya ta tafiya ya yi ta tafiya sai da ya zo wannan guri da ka'aba take lokacin ba mutum kwata-kwata a gurin ba ma ba ne dajin Allah ne kawai su da haka ya taro itace ya yi mata bukka sai juya zai tafi bai ce mata ƙala ba amma ya ajiye ta ya ajiye mata ɗan guziri na ɗan kayan marmari kuma ya juya zai tafi kuma dajin Allah kuma mace da jariri kasa akwai hatsari da haka sai juya zai tafi har ya fara tafiya sai ta ƙwalla masa kira ya ibrahim ya ka kawo mu dajin Allah mace da jariri ka ajiye mu ko baka ce mana ƙala ba ta san annabin Allah ne sai ta ce ta yi shiru sai ta ce to ko Allah ne ya ce ka kawo mu nan ku duba hikima malam na matan annabawa ta ce Allah ne ya ce ka kawo mu nan an Ibrahim girgiza kai ta ce in ku Allah ne ya ce ka kawo mu to ba zai tozarta mu ba da ka tafi sha'aninka kyale mu da Allah da ka kawo mu gurinsa da aka ta ci gaba da zama ita kadai kwallin kwal tallin tal ba kowa sai Allah ta'ala yana gadinta da jaririnta dan da Adi Ibrahim ya aje musu na dan ruwan sha da dan kayan marmari kafin lokaci kankani ya kare don haka sai jaririnta yana kuka yana bukatar ruwa to daga nan ne ta fara shiga damuwa gashi babu ruwa a gurin babu mutane a gurin balle ta je ta nemi agaji su ba ta ruwa ta ba jaririnta tana nan sai ta yanke shawara cewa wani dutse ne ya fi kusa da ita sai ta ga dutsen safa da marwa su ne duwatsu guda biyu da suka fi kusa da inda ya ajiye ta haka sai ta ajiye jaririn ta tafi ta je ta hau kan dutsen nan ta leƙa gabas da yamma kudu da arewa ko za ta hango wani matafiyi ta roƙe shi ya ‘yan mata ruwa ta ba jaririnta ba ta hango kowa ba sai ta gangaro ta hau kan dutsen marwa nan ma ta lalle gaba da yamma kudu da arewa ko za ta ga wani bafatake ko wani ayari ta nemi taimakon ruwa a gurinsu nan ma ba ta ga kowa ba tana nan tana zirga-zirga tana safa da marwa ta hau safa ta hau marwa ta hau safa ta hau marwa in ta zo kwarin nan sai ta ɗage rigarta sai ta yi sauri gudun nan da aka sa alamar kore guda biyu inda alhazai suke yin sauri sai ta ji kama ana ce mata koma wajen ɗanki ta ji kamar murya ta gaya mata haka da aka sai ta koma tana zuwa sai ta tarar yanan yara da kafarsa inda yake da kafar sai ga ruwa kamar mita famfo ta fashe yana tsattuwa ka sai ta kama ta kama haƙawa abdullahi dan abbas yake cewa in banda ta haka gurin ta kamfaci gurin da Allah zai bar ruwan ne ya dinga tsattuwa sai dai ka dinga tara amma da ta haka sai gurin ya koma rijiya ta ɗebo ruwa ta ba ɗanta ita ma ta sha to a cikin sahara babban barazanar da ke fuskantar mazauna sahara shine ruwa yasa zaka ga suna yawo ba sa zama guri guda ana kiran su ahalu wa bare mu kuma ana kiran mu ahalu majari ahalu majarin sune masu yin gine-gine irin na bulo da tubali da dutse a zauna saboda akwai ruwa duk garin da ba ruwa zaka ga ana hijira ana kaurace masa saboda ruwa shine abokin rayuwa don haka sai ya zama wasu tsuntsaye a sahara ana ganin su alamar su akwai ruwa duk da kaga sun yi cincirindo to akwai ruwa a gurin zaka masu yawo a sahara suna kiwon raƙuma suna kiwon awaki sukan yi amfani da wannan tsuntsun wajen gane inda ruwa yake to wasu ayari sun fito daga yankin yamen sai suka hango waɗannan tsuntsayen sun yi dandazo a daidai inda wannan rijiyar take ta zamzam sai suka ce kai mu fa iya sanin mu da wannan gurin mun saba wucewa tana, ba mu san akwai ruwa ba da ma abin mamaki ga wani tsuntsu shi kuma wannan tsuntsun a ka'ida ba a samun sa sai inda yake da ruwa da sai suka turo wakilinsu ya je ya gane musu me ya faru shin tsuntsun ne ya matan kai ya zo inda ba ruwa ko ko ruwan ne ya samu suna zuwa suka tarar da mace a zaune da jaririnta ga kuma ruwa a su tana ɗiba sai ya dawo yake musu kai kai kai wallahi na ga abin mamaki wata mata ce ita kadai a dajin nan daga ita sai jariri kuma sannan inda take ga ruwa yana bugowa su dama masu yawon neman ruwa ne su je su sha su shayar da dabbobinsu da suka ga ruwa ya samu sai suka suka ce baiwa Allah muna son mu zauna a nan mu mai da gurin nan gari dama ruwa muke nema mu yan bukokinmu mu zauna saboda ga ruwa in kin amince ta ce na amince amma ruwan ba mallakin ku bane sai dai ku yi amfani da shi ku duba hikima malam ta mata annaba domin da ta ce ruwan nasu ne siyarwa za su dinga yi ko kuma su hana wani ya zauna amma kaga wannan shi zai kafa gari aka ce ruwa na kowa ne kowa ya zo kaga zai zauna ya amfani da shi ba tare da ruwan ya yi tsada ko ya zama na siyarwa ba shi kenan kowa ya zo zai wuce ya ga ruwa ya ga gari sai ya zauna kowa ya zo zai wuce sai ya zauna to dama kabilin lokacin su jurhum ne da amalik su da sai suka fara taruwa laraba suka dinga zuwa suka dinga zuwa suka dinga taruwa kafin ka ce me har gari ya kafu shi kuma annabi wato isma'il jaririn da aka bari din nan ana bashi ruwa shi kuma ya taso cikin waɗannan da suka zo suka zauna a garin sai ya koyi yaransu shine larabci har ya kware har ya girma a cikinsu har suka aura masa ya a cikinsu daga na aka samu al'arabul musta'ariba ana da al'arabul ariba da al'arabul ba'ida da al'arab al-musta'ariba al'arab al-ba'ida su ne larabawan da suka halaka Allah ya halakar da su irin adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu duk a yankin nan aka yi amma Allah ya karar da su saboda saban su da laifin su fa hal tara lahum min baqiya shin kaga ire-iren su yanzu a duniya babu sai zama al'arabu la'ariba su ne waɗannan larabawan da suke a ƙasan tushen ƙasar yemen shine asalin gurin zaman su to da suka dinga kwararowa suna zuwa nan to daga nan ne sai aka samu jinsi biyu na larabawa adnaniyun da qahtsaniyun daga cikin 'ya'yan annabi isma'il ya haifi ƴaƴa goma sha ɗaya ko sha biyu a cikinsu ɗansa ko jikansa na ishirin tsakaninsu da shi mutum arba'in to shine adnan wanda ake jingina jinsin larabawan zuriyar annabi isma'il zuwa gare shi hatsaniyun kuma sune ne laraba wanda suka zo suka zauna a yankin waɗanda ba ta jinin annabi isma'ila suka fito ba Suraka wannan sai zama tarihin kafuwar garin maka ya fara ne daga hajara da ɗanta isma'il da kuma mijinta annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu to shi annabi ibrahim yakan zo lokaci bayan lokaci ya zo ya ga ajiyarsa ya ga matarsa ya ga ɗansa saboda Allah ta'ala sai ya masa wahayi ya zo cikin garin nan da ya zo sai ya samu ɗan nasa har ya girma ya yi aure ita kuma waccan mata ta su hajara har ta rasu ga maƙabarinta nan da ka yi zo ya sauka a gidan ya tambayi mata ina mijinki ta miji ya tafi nema mana abinci to ya rayuwa take a garin take kai abin ba daɗi kasan san wasu matan ba su da rufin asiri sai kai bako su tona ma asiri da ke ai abin ba daɗi gari duk dai ta ɓaɓɓata abubuwa ne ibrahim bai ji daɗin yadda wannan matar ta yi maganganu a kan yanayin rayuwa mai kunci da wahalhalu da suke ciki ba da haka sai ce to in mijin naki ya dawo ki ce yayi bako kuma ga sako ki ce canza alhargar kofarsa ko dandamalin kofarsa kenan ya ja ya tafiyarsa ta ji wata ishara cewa wannan matar da ya zaɓo ba irin ta ce za ta haifi annabawa ba tana da surutu tana da ƙorafi saboda haka sai annabi isma'il ya dawo sai ga alamar kaman wani ya zo sai ta ah, kama an yi baƙo a gidan nan kun ji zaka'i na annabawa ta ce ƙwarai an yi wani baƙo, wani dattijo ka kaji kamarsa da yanayinsa sai ce babana ne ya ba da saƙo ta ce eh ya ba da saƙo cewa a gaya maka ya je tambaye ni halin da muke ciki na gaya masa ba daɗi ba kaza ba kaza ba kaza sannan ya ba da sako cewa kofar nan taka wato alhargar nan taka ka gyara ta sai ya ce to ban yi zaɓin mace ba ne za ka kece in sallama za ka yi sallame ta to wacce annaba za su fito ƙarƙashin ta ai bai kamata su zama haka ba sai ya sake zaɓo wata nagartacciya malam ya arziki wanda ta cikin ta zuriyar ta annabi muhammadu sallallahu alaihi zai fito to da haka da ya dawo ya same ta annabi Ibrahim ya sake dawowa annabi Ismail ya tafi ya tafi farauta ko ya tafi nema ya tambaye ta ya na ki take alhamdulillah ya rayuwar ta ku take a komai lafiya kaji mace mai rufin asiri komai lafiya komai lafiya take komai lafiya yace to in ya dawo ki gaya masa cewa yayi bako kuma kofar nan tasa ta yi daidai tabbatar da ita saboda haka annabi ibrahim ya fita to wannan bai yi nisa ba sai annabi isma'il ya dawo da ya zo ya ji sakon ya ce to ke ce wannan alhargar ko dokin kofar ya ce in baki to da aka yi bi sai suka haɗu suka uba ya gaɗa ta ya ga uba alhamdulillah lalzi wa habbali ala kibar isma'il wa ishaq aliki na gode ma Allah da ya bani bayan na tsufa ya bani ƴaƴa annabawa guda biyu manyan annabawa guda biyu aka bashi bayan ya tsufa to sai ce to Allah ya umarce ni in gina daki a garin nan kuma yace kai kaɗai zaka taimaka mu mu bi kawai yace ce mai aikin wa ya ziyar fau ibrahim qawaida min albaiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna wadaka jibril yazo ya fitar musu da da da da, kharita zane zana musu inda za a yi ɗakin da haka suka fara foundation suka yi haka annabi ibrahim yana aiki annabi isma'il yana taimaka masa suka gina wannan ɗaki suna suna ginin suna cewa rabbana taqabbal minna Allah gashi mun gina ɗaki ka karba mana kuma suka yi addu'a wa ba asihim rasulan min anfusihim Allah ka aiko annabi a cikin wannan garin shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai annabin da Allah ya aiko a Makka ba ai wani annabi a Makka ba shi kadai ne saboda wannan addu'ar ta annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam cewa a aiko musu annabi sai Allah ya aiko musu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma yace minhum daga wannan zuriyar shi annabi Isma'il za a fito da annabi to bayan sun gama gina daki sai kuma annabi Ibrahim ya kwanta bacci da ya kwanta bacci sai ya mafarki a mafarkin sai aka ce yanka wannan dan wannan dan fa da ake ta sansa ake kaunarsa kuma ake fatan a zuriyarsa Allah ya fito da annabi sai Allah ya ce a yanka shi sai ya zai shi mafarkin annabawa irin mafarki na bane ba irin mafarkin ka bane da kawai in ka sha kunu da ko ka sha koko da yawa sai da ganka kana tsula fitsari annabawa mafarkin su gaskiya ne mu ko namu yakan iya zama haƙƙun yakan iya zama kuma batin su ku annabawa duk abin da suka gani a mafarki to daidai ne gaskiya ne da haka suna ce ya kunayya ni a rafil manami anni asbahuka fanzur ma za tara ce ya kai ɗana na yi mafarki ina yanka ka amma ya kake gani fanzur ma za tara biya mayar shawararka ƙala ya abatif almatu umar ya ce baba ka yi abin da aka saka me aka saka ka yanka ni to yankanin mana me ake jira Ka ga ɗan ya yadda a yanka shi baban ya yadda zai yanka shi saboda mai dukkaninsu manzanni ne na Allah sai suka fita bayan gari saboda a lokacin an wane Ibrahim wahayi ya sa iyakokin harami sun je da Jibril ya nuna masa iyakokin harami ya sa alamomi wanda iya wannan gurin shine harami to dole za a yanka sai a fita wajen harami da aka yi kama shi suka kama hanya wannan hanyar da muke bi in za mu tafi wajen jamra wannan hanya ne Ibrahim ya bi suna zuwa daidai inda jamra babba take aljamratul kubra sai shedan ya bayyana sai cewa annabi ibrahim mafarkin nan fa da kai kake son ka yanka ɗanka ba gaskiya ba ne kakka aikata wannan za ka yi nadama sai annabi ibrahim ya ɗauko dutse ya ta'awili sai ya jefi shedan saboda ƙarar dutsen da ya samu jikin shedan har sai da kafarsa ta burma ta rami a gurin kamar yadda zuwa ta abdullahi dan abbas da sanadi inda ta ce sai gurin ya rami kafarsa ta burma cikin yashi gurin ya rami ali ibrahim ya ci gaba da tafiya da ɗansa shidan ya sake biyo shi a wajen jamra wusta wurin jifa na biyu nan ma shidan ya tare shi yace kan ka yi abin nan da ka gani a mafarki kuskure fa zaka aikata ba fa Allah ne ya saka ba ali ibrahim sake ɗauko dutse ya sake jifansa ya same shi har sai da kafarsa ta burma ta yi rami a gurin ta yi alama zare sake biyo annabi ibrahim shine jamra su gura wacce take kusa da can wato nina nan ma ya jefe shi to gura daga nan sai ya tsaya da ya ci gaba da ban annabi ibrahim ibrahim ya ci gaba da jifansa da mu san iya wurin jifa iya nawa zai tsaya ba amma sai ya tsaya daga nan ya koma sai annabi ibrahim ya gangara da ɗansa inda ake kira majarrul kabashi ya je gurin ya kwantar da shi ya wasa wuka wa tallahu lil jadid hmm. dan ma kada su hada ido shi tausayi na uba ya kama shi shi kuma da ya ban babansa ne wai zai yanka shi shi kuma ga wai ni zan yanka ɗana a kasa zartar da umarnin Allah kuma ashe ma Allah ta'ala gwaji ne ba wai so yake a yanka ɗan ba so yake yi a ya gwada annabi ibrahim duk abinda na sa kaka yi za yi ko da kuwa abinda ka fi so a duniya in na ce ka rabu da shi za ka rabu da shi kisa Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi ya wasa wuka yayi bismillah zai yanka fanadahu fanadainahu an ya ibrahim qad saddaqata ruqya inna kadhalika najzil muhsinin sai Allah ya kira shi ya ibrahim dakata kaka yanka shi dama jarraba ka ne kuma ka ci jarrabawa da aka ce ga rago aka ce masa ga rago nan ka yanka a bakacinsa wanda wannan abin ya faru ne a ranar goma ga watan zilhijja dalilin da yasa muke yin layya kenan layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum da aka aka sunanta aka aka sa a cikin shari'a musulunci alhazai za su yi hadaya mu kuma wanda bai je hajji ba zai zai layya a wannan rana annabi Ibrahim aka fanshi ɗansa da rago to kun ga abin da ya faru kenan da aka waɗannan gurare annabi Ibrahim ya je aka nuna masa filin arfa da muzdalifa da duk waɗannan alamomi da iyakoki biye musu iyakoki na aikin hajji sannan Allah ya ce ka yi shela wa azimfin nasu bil hajj ka kira kai shela kai yekuwa ka ba da sanarwa wa azzimtin nas har ma wato hadisi ya zo daga Abdullahi dan Abbas a cikin sahihu tarhib wa tarhib cewa wannan kira da Annabi Ibrahim yayi kowane musulmi tun kafin a haife shi sai da ya ji wannan kiran wanda ya amsa so ɗaya to so ɗaya zai haji wanda ya amsa so biyu zai je haji so biyu wani ma so ɗari ya amsa wani so goma wani so ashirin wani so sittin sadaka mutane za su je su haji kowa gwargwadon yadda Allah ya bashi dama fa azbintin nasu bin haji ya tuka rijalar me ma'anar rijalar za zo maka da kafa jam'u rajul ba jam'u ba bane akwai rijil akwai rajul rajulu namiji rijilu kafa to wajen jam'i iri ɗaya ne rijal maza rijal matafiya a kafa ma'ana tun da lokacin kafin a samu abin hawa mutane suna tafiya hajji a ƙasa ya tuka rijalan wa ala kulli damirin za su zo maka kuma akan taguwa ko akan raƙuma ko akan raƙumi ya atina min kulli fajjin amir za su zo maka daga guri mai nisa limaza li yashhadu manafi alam don su samu amfani yanan aikin haji akwai amfanin duniya a cikinsa akwai amfanin lahira a cikinsa Da kun ji inda aikin hajji ya fara wannan shine tarihin abin da ya fara da aikin hajji ko malamai suka ce akwai hikimomi da Allah ya kunsa a cikin wato aikin hajji dalilin da yasa ake aikin hajji akwai abubuwa kamar guda goma da za su kwaɗaitar da kai ko kuma hikimomin da ke kunshe na aje ai hajji na farko ta haƙiƙu tauhidillahi ta'ala abin da ke kai mutane hajji su tabbatar da kaɗaitakar Allah shi sa ga a talbiya ke cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak la sharika lak abinda ke kai mutane haji domin a tabbatar da tauhidi a kore ma Allah abokin tarayya tauhidi shine babban manufan zuwa aikin haji sannan na biyu izharu iftiqar ila Allah abin da ke kai mutane aikin haji bayyanar da tsananin bukatunmu zuwa ga Allah mutum ya je haji ya bayyana bukatunsa karara a gaban Allah subhanahu wataala ya nuna shi ba kowa bane shi ba komai bane ya zo wajen mai kowa mai komai ya bashi abin da yake so da duniya da na lahira sannan na uku ta haƙiƙu ta ƙawalillahi ta'ala aikin haji yana tabbatar mana da ƙarin takawa wanda takawa shine yi na yi bari na bari to aikin haji yana tabbatar da takawa domin nau'o'in ibadan da Allah ta'ala ya sa mu yi akwai ibada badaniya wata ibada gangan jiki ce kawai ake yin ta da shi kamar sallah akwai ibada maliya wata ibadan kuma kudi ne kamar zakka akwai ibada murakkab min al-badani Walmal, akwai ibadar da kuma an ciro ta daga kuɗi kuma an ciro ta daga jiki kamar aikin haji ka fitta kuɗinka kuma ka je ka yi da jikinka da jikinka da kuɗinka kaga ashe kenan wato in mutum ya je aikin haji zai ƙara wato abin nan ɗin takawa sannan na hudu iqamatu zikirillah manufar aikin haji ta hudu shine eh, tabbatar da ambaton Allah domin an je haji ba abin da ake sai ambaton Allah in tawafi kake yi ko kana karatun qur'ani ko kana tasbihi ko kana tahmidi ko kana kabbara ko kana addu'a ko kana ba wani abu da aka iyakance maka sai daga ar-rukn al-yamani zuwa al-hajar al-aswad nan aka ce ka roki duniya da lahira hmm. rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar tsakanin ar-rukn al-yamani zuwa al-hajar al-aswadi sai ka canza addu'ar da kake ta koma roƙon duniya da lahira sanan kana sa'ayi nan ma ambaton Allah kake ta yi in ka hau dutsen safa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa ghalaba al ahzaba wahdahu kaga ambaton Allah ne in kana sa'ayi ambaton Allah ne in kana dawafi ambaton Allah ne to da haka duka waɗannan alamomi da Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub waɗannan alamomi da Allah ya sanya guda goma waɗanda suke da alaka da aikin haji na farko ita kanta Ka'aba wanda in kana zagaya Ka'aba wal yatawafu bil baitil atiq daga cikin manufar zuwa aikin hajji a je a kewaye ka'aba idan kana kewaye ka'aba duk taku ɗaya ana baka daraja goma duk taku ɗaya ana yafe maka zunubi goma duk taku ɗaya ana baka lada goma in kana ɗawaci za ka fin da kaga ana yi lada gare shi Allah ba ka iko in baka je ka yaɗa shi baka je ka yi wa ɗahir bai fiye wal akifina war ruk'i sujud aje gurin nan Allah ya ce ai ta dawafi ai ta sallah kuma ai ta yin itikafi sau da haka dawafi yana cikin babban manufar da aka ce tsarkake ɗakin nan kuma wal yatawafu bil baitil atiq in kana dawafi darajar da kake samu sannan abu na biyu shine alhajar al-aswad alhajar al-aswad wannan dutse annabi alaihi salatu wassalamu yace idan ka sumbace shi dama akwai sunnoni da ake so kama dutsen yace asalin wannan dutsen fari ne kal kuma dutsen aljanna ne aka saukar da shi a duniya domin ka sumbace shi shi kuma a lahira ya maka shaida a gaban Allah shine kadai ibadar da in mutum ɗaya yana yin ta duk duniya ba mai ta sai wannan mutum ɗaya wani malamin ya taɓa tambayar mu ya ce wata ibada ce idan mutum yana yin ta duk duniya ba mai yin wannan ibada sai shi muka rasa inda za mu samu amsa da muka zo muka ce malamin baka gari sai ya ce sumbatal hajar al domin lokacin da kake sumbatar sa kai kadai ne a duniya tunda shi kadai ne to ba mai yin wannan sumbatar sai kai sai ka gama wani yayi amma kowace ibada za ka kana sallah wani yana yin kana azumi amma lokacin da ka kai bakinka za ka sumbaci harin aswadi to kai kaɗai ne mai wannan ibada a duniya sannan wannan dutsen annabi alaihi salatu wasallam ya ce za a yi masa baki za a yi masa harshe duk wanda ya sumbace shi ya masa kis ko ya taba shi da hannu ya dora akan bakinsa ko ya taɓa shi da kwagiri ko ma ya ga kokawa ta yawa ya ɗaga shi ya ce Allahu akbar ya nuna shi da hannu ya ce Allahu akbar dutsen zai maka shaida rana da kiyama duk miliyoyi mutanen da suke kiyawa wannan dutsen yayi rikodin din yana da wani irin katan memory wanda di ya gama kwashe mutanen da suka zagaya shi rana da kiyama sai dai ka ta jin sunan mutane yana fitowa daga wannan dutsen shi yana da wani kizana babba da yake rike sunayen mutane zai ba da shaida ranar kiyama shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya zo ya sumbace shi ce kai na san dutse ne ba ka da iko ka amfani mutum ko ka cuce shi in banda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka da ni ba zan sumbace ka ba Haka ce yayi haka ne domin ya korewa mutane al'adar kar su dauka cewa muna sa ne kamar mun bai da shi wani gunki amma ya san cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce za a yi masa baki a yi masa harshe a yi masa ido zai ba da shaida ga duk wanda ya sumbace shi ranar alkiyama to kun ga ashe in ka je ka'aba ka zagaya ta ga ladan da zaka samu in ka sumbaci hajar aswadi ga ladan da zaka samu sannan kuma ga sallah da zaka yi a bayan muqamu ibrahim wattakhizu ko wattakhazu min maqam ibrahim musalla sannan kai sallah raka'a biyu a bayan maqam ibrahim makafa ibrahim wannan matattakala ko tsani ko dutsen da ana ibrahim ya taka lokacin da gini yayi nisa ya zama yana buƙatar karin tsawo sai ya taka shi ana miƙo masa dutse yana yin gini sai kafarsa ta bayyana a jiki har wasu shekaru baya akwai alamar tambarin kafa mutane suka suka dinga lasa suna shafa har suka shafe gurin kisa daga baya aka yi fatawa cewa a saka shi a cikin wani abu a rufe so da mutane suna zuwa suna gwaguya suna karta suna lasa sai aka sa shi sai yanzu kaga wani an sa shi a cikin wani wani gilas yadda ba yadda za ka yi kuma gilas din ko da bindiga ka harbe shi ba zai huje ba sura aka duk iyaka yanzu ba ka iya lasarsa ba eh kuma wasu na shafa ko ba ce a shafa ba sai aka kawai kai sallah wattakhizu ba wai wamsahu ba wattakhizu ko wattakhadhu da fi'il madin ko da fi'il amrin wattakhadhu surriki ko wattakhidhu kuriki min maqam ibrahim musalla ai salla a gurin to aka sallah ake raka'a biyu daga nan ka gama da wannan ibadar sai zamzam ka sha zamzam ka cika cikin ka fan ka kuma zuba a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam hatta tadalla ya sha zamzam sai da ya koshi famfam sannan ya zuba a kansa sai ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zanzam duk niyyar da ka sha Allah zai cika maka burinka da niyyar da ka sha ruwan zanzam akwai littafi da wani ban Allah ya rubuta akan wannan hadisin ya kawo hukunce hukunce sama da 60 da suka shafi ruwan zanzam da alherin da Allah ya kunsa cewa a'a du'umin ne wa kuma qawsikum wato yana yana zama abinci kuma yana zama magani kuma yana kosar da mutum daga kishirwa abin mamakin ruwan zanzam Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani a cikin silsila da'ifa a mukaddima yana bayani akan wani ciwo da ya taba samun sa ya je maka za a yi masa operation sai aka ce ya je tukunna sai bayan kwanaki ya dawo sai ya je tare a zanzam ya tare a harami yana ta ruwan zanzam ya daina shan kowane ruwa kawai ruwan zanzam yake tasha, sha tun zafi hayyan yamma da aka zo lokacin da za a yi masa operation din aka sake dubawa ko ciwon na nan sai aka ga ciwon baya nan sai likita ya ce ah, mu mun ce za a yi maka operation ne saboda ga ka, kuma yanzu mun sake auna abu mu gani ba ko wani asibitin ka je aka yi maka ce shi wallahi ba abin da aka yi masa abin da ya shina kawai ya tare yana shan ruwan zanzam suka ce to mu'ujizar ruwan zanzam ta sa wannan ciwon ya tafi wannan shi ya faɗa da bakinsa kuma a kansa ya faru haka na cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim yace lokacin da ya zo aikin haji sai ciwo ya same shi ya bincika kusa kusa ba likita sai ta ah, to tunda ba likita ga zanzam ga fatiha da nake jira sai ya ɗebo ruwan zanzam sai ya ta karanta fatiha a kai ya ta karanta fatiha a kai sai ya sha ya shafa jikinsa ya ce abin mamaki na ga mu'ujiza na ga mu'ujiza qur'ani kuma na ga albarkar ruwan zanzam ya ce wallahi sai na warke sarai duk wanda ya zo ya ce min wallahi ina fama da ciwo kaza ko ciwo kaza ce tafi ka ɗebi ruwan zanzam ka haɗa da fatiha ka tofa ka sha ka ga abin mamaki yake mutane a cikin zadul ma'ad ibnu qayyim wannan bayani kun ga ashe kenan wato mutum ya je maka morewa tana da yawa sannan ka hau safa da marwa wannan safa da marwa da kake yi za a baka ladan wanda ya yanta bayi guda saba'in kuma bayin daga irin zuriyar annabi ismail abin da yawa sannan kai sallah a harami kuma sallah in kai sallah ba dawafi ba ba taɓa hajjar asur ba shan ruwan zanzan ba ba ta yi tsakanin ba kawai sai azahar ta zo sai kai azahar to azahar dubu ɗari kai in la'asar ta zo kai la'asar la'asar dubu ɗari kai in magariba ta zo kai magariba magariba dubu ɗari kai in isha ta zo kai isha isha dubu ɗari kai in asuba ta zo kai asuba asuba dubu ɗari kai da haka in kai sallar wuni ɗaya a harami daidai take da shekara ɗari biyu da goma a wata ƙasa a duniya sallar kwana daya aka ramuta now kaga Allah ya ta kai mu maka ta kwasar gara ma sama to wannan ku duba ba ma fita waje ba tukuna wannan duk a cikin harami ake yi sannan kuma mina tana jiran ka arfa tana jiran ka dama duk wanda ya je arfa Allah ya kance ku ga bayina sun zo me ya kawo su Allah ya sani ya tambayi mara ce Allah kaga sun cire wandon sun cire rigar sun cire hula ba hula ba rawanin sarki ba hula kowa ya zama daya an yi shiga irin talik kafani kowa ya zo gurin na rahama kai yake su na gafarta mu Allahu akbar Allahu akbar malam da dadi a ce kana filin arfa Allah ya ce ya gafarta mutane idan ba shi kana shirka shine musibar ka tuba amma Allah ta'ala yana saukar da rahamarsa haka kwanan muzdalifa lokacin sanyin nan kowanne da falalarsa da kuma rukuninsa da amfaninsa da abubuwan da suke a cikin aikin haji don haka daga ciki akwai ikamatu zikirillah ko jifa ake ne ake cewa ana jifa ana Allahu akbar Allahu akbar kaga ashe jifan don a raye sunan Allah ne ake jifan zaka jefa dutse saba'in ranar farko goma ga wata zaka jefa bakwai washe gari zaka jefa ashirin da ɗaya washe gari zaka jefa 21 in ka cika kwana na hudun zaka jefa 21 ya zama 70 kenan 70 din nan kowanne jifa kuma daidai yake da wato ladan da zaka samu ka ambaci Allah so 70 to idan mutane miliyan uku suka yi aikin haji kowa ya jefa dutse 70 70 sa miliyan uku nawa kenan miliyan 210 akalla an ce Allahu akbar so miliyan 210 kaga dama yake gaba ɗaya aikin hajji li iqamati Allah. dan kawai a ta ambaton Allah ne duk inda za a ana ambaton Allah duk inda za ana ambaton Allah da haka manufar aikin hajji shine raya ambaton Allah a zukatan mutane sannan abu na biyar tahzibun nafsil bashariya daga cikin manufofin aikin hajji koya maka hali mai kyau da tantance da tace ka ka zamo mutumin arziki shi yasa a hajji zaka koyi abubuwa da yawa za ka ga mutane iri-iri in mai faɗa ne kai faɗan tafi ya ƙare in mai haƙuri ne kai ma sai ya kare in ka saba da bandakai a gidanka sai ka je ka bi layin banɗaki sai ka bi layi kana kwana ɗakin ka kai haɗa ku ku biyar ko ku shida wani baya bacci da wani wani mai surutu wani mai san AC wani mara wani mai tari wani mai tusa wani mai abin nan ɗakin ku ɗaya haka za ka yi haƙuri ban ɗaki ku tara a jere ka matsu wani da zai baka dama ka shiga kafin sa ba ga sai kayi hakuri zaka koyi hakuri zaka koyi mu'amala zaka koyi zamantakewa zaka ga halittu iri iri malam mutanen duniya duka zaka gan musulmi kowa ya zo daga ko'ina a duniya da masu yawa da kaɗan. wannan zai koya maka darasi za kuma ka ga alamar tashin alkiyama shi da akwai tazkirun bil akhirah tazkirun bil akhirah wato shi ranar arfa lahira take tuna mana to haka yadda muka tattaru nan haka za a tattara mu a gaban Allah ranar alkiyama sana akwai tarbiyatul umma ala ma'anil wahdati sahiha daga cikin manufar aikin haji akwai koyawa mutane su san menene ma'anar da ta sa ake so musulmi su haɗa kai guri guda mu yana cikin haɗin kai duk ba mu zama an fi mu ba an taka mu ba sai lokacin da muka rarrabu aka rarrabu wannan ya kafurta wannan wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutunci wannan wannan ya kaskanta wannan wannan ya yaƙi wannan wannan ya kashe wannan sannan kuma aikin hajji yana koyawa mutane godewa ni'imar Allah ni'imar dukiya da ni'imar gangan jiki sannan aikin hajji bayyanar da ubudiyya ne ga Allah bauta Allah da kuma bayyanar da ni'ima sannan hajji wata jami'a ce da mutum zai koyi abubuwa daban-daban ya samu lada ya kankare zunubi a kankare masa ƙananan zunubai a saukar da rahama sana aikin haji wata matattara ce mai girma da mutum zai samu amfani da yawa za ka ga abin mamaki duk wanda ya ji aikin haji ya dawo za ka ga ya waye fiye da sauran mutanen ƙauyen su ko garin su sannan za ku sha labari sabon alhaji ya je da akwai labarai da na gaskiya da ƙarin gishiri saboda ya je ya ga duniya gaba ɗayanta wata ran mun fito daga harami wata ran za mu shiga harami wata ran na ga kaza wata ran na hau lifta ka ga duniya gaba ɗayanta ta aikin aji daga cikin manufofinsa akwai majma' ne azimu wa Kabiru, lil birri wal manasib wal ihsan wal da'awa wal wa'd wal fatawa kaga kowa yana aikin sa wani yana aikin kaza wani yana aikin kaza wani yana aikin kaza tun daga nan za ga hukumomin alhazai sukan kafa kwamitoci daban-daban kwamitin wa'azi kwamitin jin daɗin alhazai kwamitin fatawa kwamitin kaza mu a wasu yankunan ma har da alƙali da kotu ake tafiya gaba ɗaya da alƙali da 'yan sanda da kotu ake tafiya aikin hajji saboda ma kayi laifi ga kotu ga alƙali ga lauya ga kaza kaza a maka hukunci kana jira iya ko a wuce da kai gidan maza <laughs> ga 'yan hisba, ga 'yan agaji ga 'yan kaza ga masu shirya mutane wani bai taba hawa lifta ba wani bai taba shiga ban ɗaki mai floshin ba wani bai taba ganin fitila ne haske haka ba wani bai taba shiga mota ya ga yadda ake zama ba wani bai taba hawa sama hawa kaza kaza ba wanda wani bai san bai taba rike kudin wata kasa ba duk waɗannan abubuwan suna na cikin aikin haji wanda za mu ci gaba da kawo su insha Allah tabaraka wa ta'ala sai ai hakuri wannan gurin ba gurin sauri bane ko so kuke a ruga da gudu kuma yauwa in so kuke a ruga da gudu sai mu ruga da gudu a ba hankali ko akwai alfa radio 104.9 daga kumasi ghana sun nemi a sanar cewa suna saka wannan karatu namu kullum kai tsaye idan muna yi sannan kuma suna maimaita shi da safe yanzu suka yi mana waya daga ghana to muna godiya mutanen ghana allah kuma ya saka da alheri ya ƙara zumunci sannan kuma akwai hausa bakwai daga ƙasar kamaru su ma suna saka wannan karatu kai tsaye kuma suna sake maimaita shi zaka su ma muna musu godiya akwai DITV Kaduna da sauran kafafe Allah ya saka musu da alheri da wanda suka ɗauki nauyi a rediyo da talabishin da masu yaɗawa ta kafafen sada zumunta mai tambaya ta ce malami mace ce ina son in yi aure amma duk wanda ya zo in ya tafi baya dawowa malam ya kawo hakan ka taimaka min da addu'a don Allah to zan taimaka miki da addu'a da kuma shawara addu'a shine Allah ya kawo miki mijin aure na gari Allah ya kawo wanda zai tsaya wanda za a daidaita da shi shawara kuma shine ban san me yasa suke gudu ba bukatu kike nuna musu ko kuwa suna jin cewa wato ba irin matar da za a aura ba ce saboda wata kila wani daga tattaunawa zaka gane inda ta sa gaba ko to daga nan mutum sai ga cewa wannan fa gaskiya ta zo da abubuwa da hankali ba zai dauka ba ko tunani ba zai dauka ba ko kuma ta fi ƙarfi na daga irin bayanan da ta yi amma dai insha Allah mijin naki na nan tafi ko ma me wanda zai aure ki yana nan tafi Allah ya kawo shi kusa Allah kuma ya sa ki samu nagari Allah kuma ya sa wanda zai rike ki da amana ne kuma Allah ya sa ke mutuniya arziki ce dan in kika aure zaki zauna malam wani ya tambaye ni farashin kaya na sai ce zai zo da wani amma in na yarda za mu ƙara 200 biyu a kai shi zai zo ya karba daga baya ko hakan ya halasta? to wannan gaskiya ba daidai ba ne abin da ya kamata ka yi in yana son ya samu ɗari biyun sai dai shi ya zo ya karɓi kayan a hannunka shi ya je ya siyar ma'ana ka ce masa ya zama dillalinka kenan ko ya zo ya karɓi kayan ya tafi da su ya je ya siyar in ya samu ɗari biyun sa kaga aiki ya yi maka tunda ya ɗauki kayan ya tafi da su wani guri ya yi aikin karɓar ɗari biyu in ya kai ya siyar ka ce na baka akan farashin dubu ɗaya kai kuma ka ƙara ɗari biyu ka siyar ka kawo min kaza ɗaya kenan in wannan ba zai yi ba to sai dai ya kawo maka kwastoma akan za ka ba shi wani abu in kun ciniki da kwastoma ba ruwansa da nawa za a ƙara ka kawo min kwastoma duk wanda ya ce kaya na akan kaza kai kuma kowane ɗaya zan baka kaza ka nan ma an sa shi aikin neman kwastoma amma wannan abin da za a zo da mutum ya zo ya gaya maka farashin da yake siyan ka siyan ma wani shi zai gaya maka farashin da yake so ka siyan ma wani kai kuma ka siyan masa akan wannan farashin a matsayin sun tafi shi yana ga an ba da kuɗin dai a hannun wannan in sun tafi zai ce masa alaji ka ban samu komai ba a gaban ka dai aka yi ciniki aka ɗauki kuɗi aka bashi sai ya kawo wani abu ya bashi sannan ya dawo gurin ka kai kuma ce ba ni yan kan wani ma abin da ake fa ya fi haka muni gaba ɗaya blank receipt za a bashi zai zo ya sai kaya a bashi blank receipt ya je ya rubuta abin da yake na taɓa zuwa na sai fanka a wajen wani sai ya ce min a rubuta kuɗin ko a a baka nake a ta ce fa rubuta mu yadda na siya ya ɗauka wani ne ya aiko ni don haka sai a baka blank ka je ka rubuta abin da ka receipt yanzu baya nuna gaskiyar ciniki sai aikin banza ne kai kai zaka faɗa abin da za a rubuta maka ko kuma a baka ka rubuta abin da kake so su irin waɗannan hanyoyi sai mun gyara su muna so mu ci halal malam ko karatun alkur'ani yana daga cikin aikin da za a yi da nufin Allah ya ba wa iyayensa ladan suna raye ko bayan ransu shi karatun ƙur'ani in kana yi kai ne yin ake rubuta wa lada tunda kai ake rubuta wa lada sai in ka gama saukar sai ka yi wa shi baban naka addu'a inda al an yi khatima ana addu'a Allah yana karɓa addu'a to sai kai wa baban naka addu'a amma shi abin da yake karban ba shi aka fi bawa mutum kamar sadaka kamar kyauta kamar gina masallaci ko rijiya ko makaranta ko asibiti ko kaciyar da abinci wannan shi ya fi saurin zuwa babu saɓani. amma kai karatu ladan ka ne shin wannan ladan da aka rubuta a littafin ka zaka iya cewa a kwafe shi daga littafin ka a kai wa littafin wancan akwai saɓanin malamai akan wannan kauli rajihi shine irin wannan baya kwafuwa malan na saki mata ta saki daya sai dan je muka daidaita amma kafin mu sanar sai wani abu na alaka ya shiga tsakanin mu ko hakan ya halarta in dai kun daidaita da ita ai dama ita ka saka kuma ka mai da ita abinda ake so yadda ka sake ta ka sa shaida in za ka mai da ita ma sai ka mai da ita da shaida kamar da wani ya tambayi wani tabi ya ce na saki mata ta ba shaida na mai da ta ba shaida ya ce to kayi kuskure ka sa shaida a wajen sakin kuma ka sa shaida a wajen komawa su da kona abu zai taso za a san akwai shaidan an kuma an daidaita dubu ɗari biyu da hamsin daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a ka a faɗi sunansa a yi masa addu'a yana da bukatu na alheri to ya Allah muna tawassali wannan bawan Allah da ya ɓoye sunansa ya ba da gudunmawa ta dubu ɗari biyu da hamsin ga asusun marayu Allah ka duba tasa bukatar ta alheri duka ka biya masa dubu goma daga alhaji abba gotigel haka ne gatigel gatugel ko yola ya ce a yi masa addu'a to malam alhaji abbas gatugel yola za a yi maka addu'a kuɗinka dubu goma sun iso za a saka sa asusun marayu dubu biyu daga wani bawan Allah a yi mar addu'a to kai ma Allah ya amci addu'anka da bukatunka na alheri dubu ɗaya daga wani bawan Allah shi ma a yi masa addu'a yaji kala biyu daga maman Abdulrashid a yi mata kayan yara a yi mata addu'a kayan yara kala biyar a ba marayu su yi sallah su Allah saka da alheri ƙur'ani guda ɗaya ya ce a yi masa addu'a ɗari biyar har sau uku a yi masa addu'a 420 daga wani wasu bayan Allah ya musu addu'a da 300 da 500 da 200 duk gasu sunan masu damun makin aimin addu'a ta alheri Allah ji kan babana ina fama da borin jini aimin addu'a sai masu bukatu da suka rubuto daban-daban akwai masu bukatu kamar haka wani ya sai an sace mata yar uwa a ganye Allah ya fito da ita akwai rashin lafiya Allah ya ba da lafiya akwai addu'a kan neman aure Allah ya kawo miji na kwarai ya kawo mata ta kwarai sai Allah ya bani ikon biyan bashi Allah ya baka iko ka biya bashin da ake binka da sauran bukatu na alheri mun yi tawassali bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi Allah ya amsa addu'ar kowa Allah ya biya wa kowa bukatar su ta alheri mai neman kariya da tsari Allah ya tsare shi mai neman bukata Allah ya biya masa wannan ta mu? Allah ya kara mata lafiya da zaman lafiya fitintunu Allah ya kawo mana da su Allah ya kawo mana alkhairi Allah ya kawo mana alkhairi Allah ya kawo mana alkhairi Allah ya mana albarka ya wa matanmu da 'ya'yanmu albarka da gidajenmu da kasuwanninmu da kiwonmu da nomanmu da rayuwarmu gabaki ɗaya Allah ya mata albarka Allah iyaye mana abin da yake damunmu Allah ya ƙara mana imani da tabbatuwa akan tafarki na gaskiya Allah ya mana ni'ima ta duniya da lahira Allah ya amshi bukatunmu Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya فيها معاشنا وأسلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه